Daga jiya talata ne dai hukumar ƙidayar jama'a a Najeriya ta fara wani aikin tantance waɗanda suka yi karatun boko ko da na firamare ne a ƙasar. Hukumar ƙidayar jama'ar dai ta ce za ta ɗauki watanni uku tana gudanar da aikin a duk faɗin Najeriya. A shekara ta 2013 dai hukumar ƙidayar jama'ar ta yi irin wannan aiki amma akan fannin kiwon lafiya. Barista Aliyu Datti, kwamishinan hukumar ƙidayar jama'ar ne mai kula da jihar Niger, ya yi ƙarin haske kan wannan aikin. Shi ne musan matsayin ilimi dukkan duka wannan ƙasa namu a yau ana yin wannan abu. Mu sa mu za su shiga cikin state duk za su zagaya tambayi dalilin da ya sa maybe mutane wanda su ya kamata suna makaranta yara da ya kamata suna makaranta ba su makaranta domin mu ƙoƙarin mu ba ita hukuma information kan wayan abubuwa da suke jan ilimi baya. Kowa aka samu ana iya cewa to kai nan gidanku wannan gida akwai 'yan shekara mun lura akwai 'yan shekaru goma sha biyar zuwa arba'in suna zaune me yasa haka za a shigi za a ga in mutum ko ya fara makarantar firamare bai gama ba sai mu tambaya me yasa bai gama ba duk yadda ya faɗa haka za mu rubuta wasu za a ga sun gama sakandare ba su iya ci gaba ba ya faɗi jarabawa ne ya ko kuma rashi ne ku tambayi batun makarantun abin nan takardu na gama makaranta ne ko dai kawai bayani zai muku ku rubuta bayani kamar yanzu kana da takardar sakandare eh shi kenan me yasa baka je university ba ina iya cewa ban ci jarabawa ba ko kuma ban da hanyar zan tafi shi ya kama rubuta kawai ba za mu ci gaba da wani tambaya ba amma ba namu bane mu tantance ko kana takardar ko baka da shi me yasa baka samu ci gaba bane kawai To shi ma dai shugaban karamar hukumar rafi Muhammad Shahabuddin Isa ya yi karin haske akan mahimmancin wannan aiki a hukumance da kuma tasirinsa a fannin ilimin. a wannan kuduri da ita hukumar kidaya ta dauka na batun tantance batun sha'anin ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda halin da ilimi ya shiga a wanga kasa mu ta najeriya musamman ma kananan hukumomi da karkararmu wato wata hanya ce aka kirkiro saboda a samu dama a yi tambayoyi ga su yara da iyaye abin da ya shafi sha'anin ilimi musamman ma ilimi mataki na farko a karamar hukuma wasu makarantu suke zuwa ko kuma me yasa suka fita makaranta ba sa yi yaya ne makarantun suke ciki masana fannin ilimi dai na ganin ba a makara ba a wajen gudanar da wannan aiki duk kuwa da cewa fannin ilimin ya daɗe da shiga wani hali musamman a yankin arewacin najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya